A shirinmu na mata a yau dandalin VOA ya samu bakoncin. Shamsiya magaji. Malama Shamsiya sana'ar me kike yi? Ina sana'ar awara. Kamar kwano nawa kike naga awaran da yawa. Kamar kwano hudu haka. Kwano hudu? Eh. Me yasa kike sana'a? Ina yin sana'a ne kawai don taimakon kaina tunda kin ga ba sai kana damun iyaye komai ka ce na rayuwar duniya ba kai kadai suka haifa ba. Hmm. Kullum kina toye kwano hudu? eh kuma yana karewa insha Allah ina batun boko a na gama secondary school eh ci gaban tom akwai yiwuwa ina zan ci gaban sha Allah wallahi Allah kawai ni san na gama ne ban da ra'ayin ci gaban kawai sai nake da sha'awar ci gaba yanzu kike kina da sha'awar ci mm, gaba take bi wani kuma kike so ki karanta likita likita eh sana'a ne don ki tara kuɗi ki shiga shiga eh, jami'a eh, eh ina tara haka Ina tara kamar shekara nawa da kika fara wannan sana'a zan kai shekara shida muna sana'a da auren da kika fara eh, ita ita na fara sana'a kam gaskiya okay kam karfe nawa kike fara kuma karfe nawa kike gama sha biyu da rabi in gama karfe hudu karfe hudu eh me burin ki buri da a rayuwata mm. kawai ni buri na rayuwata ina son in ga na ilimi sosai na zama likita saboda taimaka a yan uwana mata to wannan sana'ar akwai kin sa kanki lokacin da zaki daina sana'a ko ko zaki ta yi ne na sa a kaina lokaci ina fara makaranta kin ga dole in sauke yanzu ne kike yi da ribar da kike samu kawai ina yin harkoki na tunda gidan bikin ga babban gida ne in ana suya haka biki ina biya kai na bukata in je kuma an kwan kawo bikin kawaye ya tashi da kuɗi ina yi to um, wani irin kira zaki wa yan wanki mata musamman akan sana'a da neman ilimi fatan ina yi yan wana fatan fatan su zo su koyi sana'a saboda ku sana'a rufin asiri cikin da kin ga ba komai iyaye za su yi maka ba hmm. ko dan makaranta za su biya bukatun su na yau da gobe kina fuskantar kalubale a sana'an naki kan ne da rage fuskanta shi ne bashi yan bashi su ne matsala ta haka ma suna karban bashi mm, suna karba tunda wani kin ga bashi da kuɗi tunda masu ingaji suke haka masu gadi na sai wata ya kare za su biya Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.